Kamfani na greenhouse na faɗa ya bunƙasa, tambaya ce ga amsa, jirgi in ya nisa, waye zai ja. Greenhouse Katsina, kamfanin sauƙi ga al'umma, mai abin mamaki, mai ɓangarori da dama na yi ma al'ummar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum, Greenhouse Katsina, kamfanin sauƙi ga al'umma, dama ta wuce, jamhuriyar Nijar muna ƙara shaida maku da cewa mun ƙara zage dantse wajen kawo maku abubuwan more rayuwa kamar yadda aka san mu. mun kawo maku atamfofi, leshi-leshi, material, shadda da kayan yara masu aminci akwai kuma ɓangaren haɗa lefe a cikin greenhouse katsina ka zo take a haɗa maka lefanka ka tafi kana son barka ga takalma da jukkuna da Wow! Kai abin sai wanda ya gani. Greenhouse Katsina ba a nan suka tsaya ba. Sun ce a shaida maku al'ummar jamhuriyar Nijar idan an maku haihuwa akwai bangare na musamman wanda aka tanadi kayan haihuwa. Nan take a haɗa maka ka tafi kana son barka kana tunanin greenhouse sun kawo maka sauki. Wahoho! Greenhouse Katsina kamfanin sauki ga al'umma suka ce a shaida maku akwai man shafawa da turaruka na ƙasashen duniya domin biyan buƙatar ku. Kada ku manta al'ummar jamhuriyar Nijar Greenhouse Katsina kamfanin sauki ga al'umma. Ina nan cikin birnin Katsina kusa da babban masallaci na ƙofar Soro. Suna kallon tsohuwar information a nan birnin Katsina. Sai kun zo. ce ga